dan uwa dan uwa ina hmm? zuwa <laughs> ah, a dan uwa na amana <laughs> ina dan uwan ina gagare dan girman ubangiji tun da na riga na kaka dan Allah ka rabu da ni ina gagare cikin lagi ka tabbata kai ne gagara kai ne gagare komai an ka gani sai ka bari ka addabu kowa kai ne gagare ga cuta ga ha'inci magani ga mugunta a ciki na sagagare ga azalinci a ciki na Me ya haɗa ku? Me ya haɗa ku? Kan da ƙarfi. Kun je mun na can ku? ana zaune lafiya kowa yara za ku zo ku ga mana rikici ya kuce a nan ruwa ya ɗabi nasa wannan lalata da mai tai kama yara ana fama da ku iyayenku ana fama da ƙoƙarin me za a samu wanda za a kai gida dan ɗan sarrafa amma kuma kuna ta da hankali Yaya! Yaya! Yaya! Kai! Kai! an biya ni shan mugaye kawai kun zo kun zuban min da nono. Na kwanci zuba mun mugaye azzalumai kawai masu baki. Yariya Nono na duka suka zuban min. Wayannan masu gudun? Eh, Wannan nake suka zuban miki? Eh duka. Zo mu je zo mu je zo mu je. Zo mu je zo mu je. Zo mu je. Woo! Allah yanzu zan ce da inna me na kuka wallahi wallahi sai sun biya mu ai mun san su tattara wannan abin ya zama mana shaida wallahi sai sun biya cabbi zan tattara mu je ai wallahi ban san gidan ne ma wallahi sun biya ku ta ma za a ce ma ba za a biya ba kai kuma kuma sa da kuka yi wallahi kawai muna cikin tafiya sai suka zo suka barar mana gauduwan mu ai muka biyo su kun ga ita ma ta ta kuma kun karɓa asara yara ne ƴaƴan yara goron asara suke rabawa can ga ta karɓa ga hukumi kun karɓa dama ni na tun da mana na karɓa nawa amma wani wannan biye biye ya ishe ni ai wallahi sai ya biya ke ke san gina sai ku na sani to sai ku san gina za ku wallahi gidan su za mu to sai ku sai ku tafi mu je ni zuwa zan umma shiri zuwa zan umma shiri kar kar kar je sa abkawa masu masu masu nan